Zauren matasa. An sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da yake taɓo lamuran da suka shafi matasa da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Shirin har ila yau na garin ɗan Umaru ne mai albarkan matasa manoma da ke ƙaramar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya. Matasa sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga dai damuna ta kankama amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na buƙatar ɗauki daga hukumomi don kar hakan ya zama barazana ga samar da abinci yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. Ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman ba yadda aka saba, to mutane su samu yin barci da ido biyu rufe. Matasan sun hada da Isa'il Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida Dan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. A makon jiya Yahuza Gado na magana ne kan yadda wasu matasan suka yi hijira daga yankin suka nufi kudancin Najeriya ko kuwa kurmi kamar yadda aka fi faɗa don neman sabbin sana'o'i. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. BOA muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa da shan Allah. Malam Nasiru abin in ma ana wuce ruwan dare ai mu har na rana ya kama. Saboda wurin abin ya kai inda ya kai. Maza ba su tsira ba mata ba su tsira ba. Abin ya kai wasu ma kai a halin yanzu makwabta na ni zancen da nake da kai yanzu haka jiya suke cewa sun sauka ware saboda abin ya ɓaci nan dai babu abinci sun ban matan matan ma in suka ebo dan suka je ebo dan ganyen tafasa da za a ci a rayu da yan yara nan ma matan ba su tsira ba dauke su ake yi. Wato ma na sun kama hanya sun tafi kudancin Najeriya kenan. Eh abin ya fi karfin su to ba abin da za ka ba iyali kaga an kama kallon juna abin ba daɗi dole ka bar gida ka je wata jiha ko za ka ɗan samu abin sa bakin salati. Amma yahu zai manoma kuma ce suna zuwa yankar tafasa ba za a yi mamaki ba. To Mallam Nasiru ba ta ɓaci bane ba haci. Hacin sun gagare mu nomawa. Isa baban gida duba mana in haka ne kuwa. Ya ba mu labarin yanda yanda garin dan Umaru yake yawan mutanen garin da yadda suke rayuwa irin akwai ruwan sha wutar lantarki da sauransu. To wayan gabi da ka faɗi gaskiya ma da ruwan sha amma na rijiya wa gaskiya ba batun hawa duka mu aje shi gehe da kuma wuta ma duk mu aje shi gehe domin wannan duk ba mu sa da gare shi ba gaskiya. duk sun lalace wuta ta iso da mana ma komi ya lalace komi ga da gaskiya ruwa kuma gaskiya ba dama mazatsai na kai mana shine kuma wasu sun lalace su tsaya ba su aiki guda ma muke da kawai mai lafiya cikin garin mu hmm. gaskiya ruwa kuma sai dai da mun je rijiya ko kuma mu je raji mu diba yanayin kuma ga mutanen dan mazu gaskiya mutane ne wanda suke tsakanin da Allah mutane suna gari ne da dimbin jama'a sosai da zan ce gari ne babban gari ne kuma dimbin tarihi wanda yake hakika gaskiya ko ta ina kaje zaka ji labarin dan mazu dan mazu kuma za ka ji tarihi mai kyau tun daga iyaye da kakanni shin uh, hakimi garin hakimi ne ko dagaci ne to dagaci ne eh dagaci ne na gane uh, eh. akalla dai za a samu kamar mutum ɗari a ɗari ɗari biyu a garin a garin na umaru? eh to gaskiya ana ganin da sai ce ko in ce mun dai miliyan zan ce an fi na mun miliyan daya in dai za ta ah. jama'a gari <laughs> isa eh. kada kada kada lissafin naka ya zama eh? menene lissafin <laughs> doki rana ke cewa ne ko menene <laughs> ai ban kada da ah, gama da mutum da ku zama da gaba da gani cewa da ka zo lokaci ka koma dan ba ba karamin gari ah, kai dai kuna da yawa abinda abinda nake son faɗa ya za a ce yana da mutum miliyan daya waje kuma sannan wasu yan tsirarun yan ta'adda su gagari mutane za a yi mamaki aiki. malam nasir yana ganin da cewa ai ɗaya daga cikin su na ganin mutum dubu ba su iya kama shi mutum dubu ba su iya kama ɗaya daga cikin su me yasa eh to saboda makamin da yake da kai baka da makamin irin da yake da kai ka halba su guda ba mu da yake balle mu ce iya ka wanga halba toka ne sai yake abu gadin ga eh, wagi da muke cewa da muke da hannun mu da sauri sauri muka kira su saboda mun dan kare kamar su kai ka halba su guda shi kuma ya hali ba iyaka ya zaka tunkare shi kaga ashe mutum guda na ai watsa mutum dubu cikin mu hmm. Muhammad Bara'u idan kuka in dare yi kuka akwai abin da ake cewa mutane ah, su kwanta idon su biyu a rufe ah, shin inda kuna cikin gari kuka rufe daki kukan yi bacci idon ku biyu rufe ko kuma akwai matsala? Eh to a yanzu ka san maganar a ce wai ka rantsa ido to gaskiya mun manta wannan a ce ka kwanta ka rantsa ido yadda ka da haka za ka ga rana sai dai ka dinga angaje ya ah, kai ya ya ya waɗanda ba Hausawa ba sosai me an gaje ah, to kama abin suke shi gengadi yawwa to kaga za za shi gane wa <laughs> yawwa gengadi yawwa yawwa me wani ne me wasu za su fi gane aka ce me dokar barci ya buge da eh. gengadi ba shine an gaje to muna ji ci gaba da bamu labari yawwa magana a ce sai dai kana kana zaune kana dan gengadi idan abin ya kai waɗansu ne za su ɗan kwanta 'yan mintota a wasu suna tsare da su har garin Allah ya waye. Hmm. Idan ko ba haka ba to za a yi muku samame wanda yake a an ka zo da kasan an gargada awaki za kawai ya zo a gargada. To amma saboda ka san ita rayuwa a shi Allah ya wa dan adam daraja saboda haka dan wannan idan suka suka zo wanda yake farki ɗin nan a'a abin da zai dan ba da tsoro ya halba ba dan za ta kashe bai dai samu a gane cewa ana falken mm. to idan kai wannan shi ne zai sa su razana ya hana su shigo gari amma kafin wannan sun saba su shigo gefen gari can bisashen da muke dan ba muke dan tsarewa yan awakin da komai sai su su kore ba za su bar muka ba kaji su ne dan ba dan ba su gani ba ana sallan magari ba za su zo su zo su kore amma duk da haka wannan din ya kai sun wannan bai ishe su ba kafin su fara ɗaukan mutane suna fashi dukiyar mu yanzu kuma sun ga babu dukiyar kuma sun zama mutane suke kwashewa sun gane da cewa kuma duke da ake zafawa ka sai da gida ka je ka fansu ka sai da gona ka fansu to suka gane abin ya kare suka dauka sai su kashe wani ma tun nan za a bar muku ba da ɗaya buga sallah sun kashe sun shigo suka zo fiye da mutum goma sha biyar wanda suke sun zo sun kashe mana. Wato ma'ana ma'ana Muhammad Bara'u sukan shigo har cikin garin dan Umaru. Eh suka zo bakin gari haka in suka zo waɗanda suka fi daɗin nan ba zato ba tsammani sai su zo in sun kai kuca kun dan wuce bakin da su zo su abu sai su tare wanda su shigo cikin garin sun tara hanyar da za ku zago ku shigo cikin gari daji gaba bani bayan wahala kofar rago kenan eh sai amma kofar rago in kai daji ka san da babu kowa can ka san da ba inda gari zaka zaka cimma gari sai a cimma da babur kai kasa kake a cimma can a idan kuma kayo bakin kayo gari zaka gana wurin kayo wurin zaka cira to kuma suna da sun suna sun tsare kuma ka zo kuma a kashe saboda haka ala dole yanzu a'a mu ya zama mana yanzu dole ka zauna gida kai ba mace ba da zaman gida da kai da matanka ba ka da mara iko mata gori ka ce kai namiji ne sai ka faɗi ka kasa faɗi Ah, ma'ana kuna tare a waje ɗaya kenan ba wanda zai motsa. Ai ya wuce abu zama ɗaya dan ta kai ma yanzu a ce dan dai halin zaman daji da wani dole saman jikin wani zai zauna. Dan babu wani matsuguni saboda firgici wasu ma an ka fara harbin nan waɗansu hawan jini ya taso masu wasu kuma a wasu maka ji an ce sun rasa rayuwarsu saboda ni a halin kawai ne abinda ba mu samu gani eh, kakanninmu da mu ba su samu ganin ba mu sha sai dai mu ji labari ko a gani a can to yanzu ya kai mu mu an wuce can mu ne yanzu an kusan zama rata aha da mu watakila sai a irin fina-finan indiya da na turawa ake jin karar eh, albarusai. wasa ne an ce an ɗin mutum ya waje to yanzu gashi mun zo gaban mu kan kawa mutum fiye da goma sallah ka binne shi da hannunka kawo mutum fudu kawo mutum biyar kuma duka yan uwanka ne wasu iyayenka ne wasu yannanka wasu iyayenka wasu yan abokananka umar yakubu fama duba mana wace irin zan iya cewa rashin riba ake samu daga wannan inda an bar yanzu wajen na lafiya kalau ana noma da a da a baya waɗanne irin amfanin gona ne ake fitarwa daga wannan yankin na umaru gaskiya malam nasiru amfanin gona ina ga kaga masara shinkafa farin wake waken suya dawa riɗi maiwa dankali duk abin da ka san ana noma ina ga kamar arish potato ne kawai ba ma yi nan ku dakata anan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya a madadin matasan nagarin garin dan umaru da ke karamar hukumar dankowa sagu a jihar kebbi da kuma muryar amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni nasiru adamu elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum America, matasa.